mun san cewa mata suke zaɓe amma sai a gama a tashi abu mu haka nan shi yasa abin nan kullum yake damuna kuma gane da rayuwar mu mata take komawa yau da kullum shi yasa na ce ya kamata akalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa su mata tun da aka haiho su a gidajensu na iyayensu tun daga nan ake nuna bambanci a assasa namiji ita macen kuma a nuna ta a dan kwafar da ita ni ba na son politics gaskiya ina cikin mutanen da ko aikin da nake ba na son harkar siyasa ina zaman zamana for the past eight months ana damina na fito na fito na fito a ra'ayina ba dole ne wa mu mata sai mun soma daga grassroots ba wa'yansu za su yi tun daga karkarar nan nasu kenan kai kokari ko mai yariyan nan ta tashi ta ce tana so sha'anin makaranta da su musamman yariyan da ta sa hankali ta ce ina so yi karatu Shirin kallabi a wannan makon ‘yan wana mata Assalamu alaikum bar kammu da sake saduwa da ku a wannan shirin na kallabi shiri ɗaya tilo da yake ba mata damar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita. Shiri da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma da kuma ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa. da kuma fayyace ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Waiwaya aka ce maganin mantuwa, izuwa yanzu mun shafa makonni talatin da bakwai tir muna gabatar da shirin kallabi tare da shirin na yau da ya kasance na talatin da takwas bana. Sanin cewa ba dukan masu sauraro suka fara bibiyar shirin daga ranar farko ba ya sa muka ga ya dace mu kai ku inda muka faro takon inda muka fara haska fitila kan harkokin siyasa a Najeriya kasancewa mun fara shirin ne dab da kammala babban zaben kasar. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. da yake haƙar mata a ƙasashe da dama na ganin gwamnatocinsu sun aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma bayan babban taron da mata suka gudana a birnin Beijing a shekara ta 2015 na ba mata dama su ba da gudunmuwa a harkokin siyasa da shugabanci ba ta cimma ruwa ba. Akwai mata da suka yi fice a kowace fuskar rayuwa, kama daga likitoci, lauyoyi, injiniyoyi, kai har da shugabannin ƙasashe. sai dai ba safai ake jin sunayen waɗannan kalliba ba ko yaba irin gudunmuwar da suke badawa. Wannan ne kuma ya sa sau da dama sukan zama 'yan kallo tsakanin al'umma duk kuwa da cewa suna da ilimi da ƙwarewa kamar mazan da ake ba damammaki. Rahotannin cibiyar nazarin jinsi ta ƙasa da ƙasa na baya-bayan nan na nuni da cewa damawa da mata a fagen siyasa ya yi ƙasa sosai a Najeriya. Abin da ya tabbata a zaben da aka gudanar a matakin ƙasa da kuma jihohin tarayyar ƙasar. Komi sai da mata, duniya gama sai da mata, duniya sai da mata, komi sai da Wakil Madina Dauda ta yi nazarin harkokin siyasar mata a Najeriya da kuma wannan rahoto na musamman da ta haɗa mana za mu yaye kallabin wannan shirin. Daga 1999 zuwa yau, Kididdiga ta nuna cewa mata ɗari da hamsin bakwai ne kawai aka zaɓa a cikin 'yan majalisar ƙasa ɗari wato sanatoci talatin da 'yan majalisar wakilai ɗari da goma Sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu ya ƙara fallasa yadda Najeriya ta gaza aiwatar da wasu yarjejeniyoyi da dokoki da ta rattaba hannu da nufin tabbatar da shigar mata cikin harkokin siyasa. a cikin mata casa'in da biyu da suka tsaya takarar majalisar dattawa a zaben na watan Fabrairu. Uku ne kawai suka samu nasara, su ne Ireti Hibba Kingibe ta jam'iyyar Labour a Abuja, da Idiyat Adebule ta APC daga gundumar Legas ta yamma, sai Ikpalibo Hari Banigo ta jam'iyyar PDP daga gundumar jihar Rivers ta yamma. Wannan yana nufin cewa mata uku ne kacal za su kasance a majalisar dattawa mai mutane 109 sannan daga cikin 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai kuma sha biyar ne kawai aka sanar ya zuwa yanzu. Ɗaya cikin mata masu gwagwarmayar kwatowa 'yan uwanta 'yanci, Madam Ene Ede ta ce idan har aka tsaya a haka, to gaskiya mata sun ci baya a siyasa siyasar kasar domin yawansu a majalisar dattawa ya ragu daga mata takwas zuwa uku. yanzu mun yi gaba da mun daga kafa sau goma mun ce mun yi gaba na gan yanzu abin da ya zama kuma kamar hamsin da kuma mun yi mun koma baya ba wani cin gaba a ce a sanar gaba daya dama mata takwas kawai a za gan cewa yanzu matan da muke da shi guda uku ne kawai dan uku din kuma dukansu sabon zuwa ne To ganin cewa Ireti Hibba Kingibe tana cikin mata da suka yi nasarar cin zaɓe inda ta zama sanata a birnin tarayyar Najeriya ko menene za ta ce a game da wannan zaben ga bayanin da ta yi mana. Ban ce kawai a mara kowane mace baya ba wanda suka gan ya cancanta a je a mara mata baya. Sanatan da yake wajen yanzu ya yi shekara ashirin a National Assembly. Ni ban ga abin da ya mana ba kuma duka FCT ma sun gaji. Saboda haka garin neman canji ni ne na canji din don sauran biyu an taɓa zaben su waɗansu so da yawa ɗayan at least ya tafi national assembly so ɗaya mai mana ai babu so ni ne fuskan canji din in ana son mutum fatin bai hana su a gani na wannan karo sama gama mata za a samu mata a cikin gwamnati dole sai mata sun mara ma mata baya a wannan zaɓe da muka shiga Amma ga Khadija Abdullahi Iya, wacce take takarar kujerar gwamna a jihar Neja, ta ce duk da ƙoƙari da 'yan jihar musamman ma mata suka yi na mara mata baya, kwai ƙalubale da ta fuskanta. An kalubalen na da yawa, wai har wa yau suna ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace ba, wannan ba problem ba ne da ishu ba ne tunda matan sun riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza suna son mace ta zo ta yi shugabanci, su ma suna so su tsaya sun tsaya tsayin daka wani kalin balan kuma da ake magana eh, kowace mace da ta fito a nan na 'yar takara sai da ta yi maganan kuɗi amma wannan ma allah na gaba yana kuma baya so kalin balan da muke da shi kenan ita kuwa shugabar kungiyar mata 'yan jaridu ta ƙasa madam ladi bala ta nuna cewa jam'iyyu a najeriya ba su da sha'awar ba da fifiko ga al'amuran da suka shafi ci gaban mata matsalar mata harkar siyasa na suna nan da yawa suna nan da yawa ɗaya matsalar mata siyasa Najeriya yadda aka tsara ta ko kuwa yadda take a ƙasa yau siyasa Najeriya tana bukatun kuɗi fiye da yadda kake tunani kuɗin da muke magana na ba wai kuɗin ciddo ba ne ba wai kuɗi ma sana'a ba kuɗi ne zunzurutun da in kana so ka ci siyasa ka shiga siyasa ka ci zaɓe a Najeriya sai kana da shi amma a tsarin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi ba ne amma a ƙasa harkan kuɗi ne a party level ma kamin ki samu ticket ki ji kudade da mutane ka siya ticket da shi miliyan 100 party ta siya da ticket ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne to ai ba form ne kadai ya tafiyan ba a kyauta in ka samu in ka samu form din ka saya ina wani kudi ne zaka ba delegate su zabe ka har ka zama kai ne zaka dauke eh, zaka saya takara a wannan party kin gani ko an ba mace form free delegates a Nigeria da kuɗi ake siye su. An samu mata 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai, amma ya zuwa yanzu mata goma sha biyar ne suka samu nasara. APC tana da mata takwas, PDP tana da mata hudu, jam'iyyar Labour tana da guda ɗaya, haka jam'iyyar Abga da kuma jam'iyyar YPP. A gaida Madina, Benelar na ɗaya daga cikin matan da suka lashe zaɓe zuwa Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya bayan shafa shekaru goma sha shida a majalisar. Ta kuma bayyana wa wakiliyarmu Zainab Babaji dalilin da ake zaɓenta da kuma ƙalubale da mata ke fuskanta. Na je House of Reps hudu. sun zan tafi na biyar kenan da farko ina sai ma Allah godiya da su mutanen constituency ɗin da zaɓen da suke ta bani Ina gani abin da ya sa suke ta zaɓe ne don sun gan ƙoƙarin da nake a kan harkan cin gaba, kawo cin gaba da duk abin da zai kawo cin gaba a nawa constituency ɗin. Tun da na shiga ofis abubuwan da da ba su da shi, kamar su ruwa, su dams, eh, wuta, hanyoyi, taimakon mata da kayan koyon sana'o'i. kowane shekara ina wannan da empowerment na mata da kuma masu gonaki don yawancinsu manomi ne na taimaka ma manomi da kayan gona kayan da zai kawo ma amfanin gonayensu nakan je gonayen gani me suke bukata je ƙauyuka in gan me ake bukata sai in gani sai in ga inda zai iya kawo musu taimako daga federal government makarantu da abubuwa daban-daban ni ma tun dama banda ni ya koma amma mutane su ga cewa dole sai yi ne suke so in koma sai ya zama min tilas in koma ni ina son in ritaya in bari shine mata da maza duk da youth suka ki waɗanne kalubale kika fuskanta a matsayin ki nan mace ta musamman a cikin harkokin siyasa a cikin harkokin siyasa challenges din da muke fuskanta kamar na mata ah, number one shine in an zo raba positions kamar ana raba masai manyan-manyan masoyi ba a cika so a ba mata ko a national assembly ba a cika so a ba mata leadership positions amma ni ina son wannan ƙaurin in gwada in gani ko Allah zai bani ɗaya cikin leadership positions na National Assembly. Ya zuwa yanzu wani ci gaba za a ce an samu a tun da kika duk da yake kin zayyana waɗansu a ƙoƙarin da kika yi musamman ma waɗanda suke zaben ki ko kuma wayanda suka fito daga yankin ki wani ci gaba za aka samu musamman a harkan mata wajen shiga siyasa. Har yanzu gaskiya cin gaban ba mu samu sosai inda ya kamata ba. Don bills ɗin da muka kawo cewa mata a basu 35% of positions in Nigeria, especially appointed positions, and even elected, a bar mana a cikin zaben da za a yi wa'ansu constituencies a bari a ce mata kawai su imagine daga nan mata kawai su yi takarar amma maza ba su a bari sabili da haka ne ake gani yawancin takarar da ake mata ba su a ci mata ba su da kudin mata ba su da connection din wani lokaci da um, wa'ansu wurare kenan suna son sai manya sun yi magana kamar sarakuna su yi magana a madadinsu wani lokaci mata ba su da wannan bakin amma allah ya da yanzu mata sun waya cewa in na mace ta fita zaɓe dole na mace ta ba ta goyon baya me mata za su samu a wannan karo da aka sake zaben ki to ni dai zan dinga struggling ma mata zan dinga magana akan mata muna da bill na gender and equal opportunities for women gwamnati ta bude ma mata opportunities din da za su sami hanyoyi da za su sami positions both a zaɓe su da kuma a ba su makamai kamar yanzu gwamnatin apc suke mulki za mu yi magana a house da colleagues dinmu da leadership cewa inda su suke ruling party appointments inda za su yi su sa mata a cikin gwamnatinsu don zai ba mata karfi saboda gobe states inda kuma ko pdp ko apc ko kowane party suke ruling mata su tsaye su yi magana a ba su nasu a ciki in ba haka ba mu mata za dinga bar mu a baya so mu za mu tsaye mu yi magana ma kanmu duk inda muke cewa ko local government ne mata su ce to gashi a ba mata wannan da wannan ga muna son 35 ko tati duk abin da za su ba mu amma let's in for 35 amma a ba mata nasu kar a bar mu a baya duk siyasan da ake yi amma dole mu sai mun demanding kamar mu yanzu a state dinmu yanzu mun samu mata biyu a house of assembly yanzu in zo local government elections dole mu nemi mata mu sa su strategically inda su maza su imagine ko local government chairman ko wani abu in na mace bata dauki chairman bata dauki deputy dole mu yi haka because in ba mu shiga positions din ba mata ba za su sami voice din ba in na mata suna positions kuma issue na empowerment na mata duk za mu iya mu taimaka matan juna um, taimaka ma juna so it's important inda muke mu tsaya mu yi magana cewa a sa na mace a 'yar majalisar wakilan tarayyar najeriya benelar ahirata da wakiliyarmu zainab babaji to mata a kasashen afirka na daga cikin waɗanda wannan zaben ya ɗauki hankalinsu kamar yadda mata a jamhuriyar nijar suka bayyana a hirarsu da tamar abari ashatu na wani buzuwa a gaskiya babban daɗin da muka yi shine mata sun aza takara guri-guri kuma ubangiji allah ya sa inda dai muke zaton mace matsayin da za a bata mace har ta kai ta ce yar takara ta jiha kamar adamawa ko da yake ana nan da yanzu ana ta baba bisa zancen muna fatan yar mu mace Allah ya taimake ta a ce mata mun fito ko da kaɗan ne dai mun fito a cikin fannin siyasa mun samu matsayi banda shi sun huto da fifi sun yi zaɓe banda shi sun zo sun yi farfagandi an yi da su kenan wannan babban wannan ci gaba ne umma abani sun san da ummadin wallahi mata sun yi bakin kokarinsu sun huto sun yi bayani duk kafofi kana ji su sun yi bayani kuma sun huto sun yi takara to kashi amma abin dai har yanzu maza ba su saki musu mara ba inda gaskiya an ga inda ko ina maza ne kamar za a ce suka wawushe suka amshe guraren sai na gama kamai a da a 'yan majalisar 'yan sanata kamar da aka ce takwas ne kuma yanzu sun koma su uku kenan kin ga anan an ci baya ma to gaskiya mata sai an zage da mutum da hutowa akwai masu kokari akwai wanda suke hutowa amma kuma a samu wanda za su goya musu bayan wanda gaske ne suna son su zaɓi matan shine aka yi samu rauni a nan hajiya rabu mamaliyan mata ba su yi barawar gani tun da minene abin da nake nihi mata ba su yi barawar gani babu yan takara mata da yawa maza ba su bar mata su huto daga mace ta huto sai a rika mace ce duk muna jin abin da suke wani. ba daidai ba ne ba bai kamata ba a ba mata yancin su abin da mace namiji zai yi mace tana iya yin shi ba a ba ba mata yancin su ko kadan mata ba su yi ba aiki eh ba su yi ba kokari mu ba mu gaba kokarin mata kawai sun yi aiki da mata sun ci albasa da bakin mata minan cin albasa sun wuto sun ba su qur'a sun zuba musu qur'a sun yi zaɓe sun yi zaɓe kawai mata abin da suka musu kenan a Nigeria amma ko kaɗan ko kaɗan mu ba mu gaba rawar da mata suka taka ba daidai bane a ce haɗin Najeriya gaba ɗaya kaf a ce mace bata wuce uku ko hudu ba me aka yi ba a yi ba komi gaskiya bai yi ba mu ba mu ba mu gaba rawar da mata suka taka matsala maza suke ka hana su gaskiya maza suke hana su su huto su yi takara tun daga fati ne matsala take tashi daga fatin su ne ma ba a matse da su takarar ma mata ba su yi barawar gani fi sabilillah su canza duk da yake mata ba su samu yadda suke so ba a wannan zaɓe da aka gudana a Najeriya suna gani waɗanda aka zaɓa suna iya sauya lamura da zai kai ga ci gaban al'umma da ba mata damammaki nan gaba. In kika duba waɗanda suka ci gaba, shekaru nawa suka yi suka kai inda suke yau ana maganar shekara ɗari sama mu shekara nawa muka fara ai ɗazu ɗazu muka fara ai yanzu aka fara aikin ba mu makara ba ai zancen makara bai taso ba aiki yanzu aka fara kuma insha Allah bi iznillahi ta'ala za a kai labari kuma shi um, shugaban Kasanmu. Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah ya ja kwana kuma Allah Ubangiji ya sa ya fahimci Allah Ubangiji ya sa masa a zuciyarsa ya fahimta ya zaƙulo mutanen da suka cancanta ya sassaka su a guraben da za a yi aiki da jama'a za su gani a ƙasa. To ban jikin ce a sa mata a mukamai ba. Adama ai to ai mata kin san mata ai ko an ki ko an so. Mata fa an ga miki Allah ya ba su basira ba sai ki gaya mu matar da aka taba nuna mata yadda take za ta zama matar gida ko ta zama uwa. Babu. muna da baiwa da Allah ya yi mana na wajen tafiyar da harkokin ko a cikin gida za ki ga mace mutane ko ɗari ne a gidan tana tafiyar da kowa yadda ya kamata so duk gwamnatin da za ta bar mata a baya ba za ta yi ma'amala da su ba to akwai ba za ta kai labari ba Tun da ko an ki ko an so mata ne suka fito kamar tururuwa suka jefa ƙuriya suka kukkula gidajensu suka wuni da yunwa suka tafi suka je suka jefa ƙuri'a kowanne je dage ya tsaya jefa masa sa sannan ya ci to ya za a ce kuma yanzu dan ya hau ya gama zama shugaban ƙasa cewa za a manta da su ai an yi tuya manta da albasa kenan saboda haka in yana son abubuwan shi tafi da kyau to tilas fa ya sa mata matan nan ba fa masu kyale-kyale ba mata wanda za su zo su yi aiki wanda suka san abin da suke suke da alƙibla wanda suka san inda yake mutane ciwo irinsu irinsu da mazaje of course da sai haɗa su a ciki sannan fa a yi aiki sai a kai labari antipoli eh, wace shawara za ki ba matan najeriya da musulman da kristocin da 'yan kudin da 'yan arewan wace shawara za ki ba su wajen tabbatar da cewa mun dawo mun ɗinke mun zama iyali ɗaya mata mu ne iyayen gida mu ne iyayen ƙasa duk abin da mace ta niyan yi da gaske za ta ci nasara duk abin da mace ta shirya ta yi mai kyau ta san hanyar da za ta bi ta shawara yi mijinta mu mata shawara na gare mu idan muna so ƙasar nan ta zauna lafiya a sami cin gaban ƙasa mazaje mu kuma su abin nan dole mu haɗa kai mu kai kuka ga Allah mu tabbatar kuma mun tsaya kan gaskiya na goyon bayan mazajen mu dole mace ta zama mai biyayya da ladabi da kuma ba da shawara na gari wa mai gidanta to ina roƙon allah mu mata mu nuna alama mai kyau idan muka nuna alama mai kyau mazajenmu ma za su ji daɗi da mu za su biyo ‘ya'yanmu da suke ƙaragan mulki manya-manya in sun ga mun dage mun tsaya kan gaskiya mun nuna alama mai kyau na uwa na uwar ƙasa dole abubuwa za ta canza domin kukan mace fa eh, na shafan iyalinta to kuma duk ƙasa daga gida ta fara shugabannin ƙasa an yi mitar bayyansu daga gida ne suka girma suka je waje saboda haka iyayen ƙasa na mata musulmi da da maza idan kwa mun haɗa kai mun fita mun kawo kuka ga Allah ba bambancin addini ba na kabilanci mun haɗa kai mun nuna mun magana da babban murya mun shaku mun yi abu wanda duniya ta gani ba wai 'ya'yanmu maza da mata za su bi mu kuma Allah zai ji kukan ya share mana hawaye mata kuna kokari yau yana ce da ku bulldozer mata na ba ku abin da ya sauka kenan a yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin waɗansu daga cikin hirarraki da batutuwan da muka haska fitila a kai a shirin kallabi wannan shekarar. Muna godiya ta musamman ga dukan wakilanmu da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da ma rauna da suka goyi bayan wannan shiri a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a madadinsu duka ni alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za mu ga shekara mai kamawa cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri.